الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan yammaci na eh, yau na gota sha uku na sha uku ga watan rajab hijira ta dubu da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wadda ta yi daidai da a takwas ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin ta miladiya za mu tashi darasi na ɗari da goma sha ɗaya a cikin karatunmu na aljami'u sahih na imam abi abdullah muhammad ibn isma'il al-bukhari rahmatullahi alayh muna cikin kitabu mawaqitis sala babu man adraka rak'atan min al-'asr qabla al-ghurub zamu tashi hadisi na karshe a wannan babin shine hadisi na 500 na 558 na'am na'am abu quraib muhammad ibn al-ala al-hamadani da sana abu usama shine hammad ibn usama al-qurashi maulahum daga buraid ibn abdullah ibn abi burda daga abu burda ibn abi musa al-ash'ari daga abu musa abdullahi ibn qais al-ash'ari sahibi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace misalin musulmi da yahudawa da nasara kamar mutum ne da ya ɗauki da ya ɗauki waɗansu mutane ko aikin ko dago su yi masa aiki zuwa dare sai suka yi aiki zuwa ga rabin dare zuwa rabin wuni rabin rana sai suka ce ba mu da wata bukata ya zuwa ga ladan da za ba mu sai ya ɗauki waɗansu aiki sai ya ce ku cika rago abin da ya saura na wannan ranar taku kuma abinda na sharɗanta zai tabbata a gare ku shine ladan da na ce zan ba mu wanda suka yi aiki na wuni baki ɗaya sai suka yi aiki har sai da lokacin ya kai lokacin sallar la'asar sai suka ce aikin da muka yi mun kyale maka sai ya ɗauki waɗansu mutane aiki sai suka yi aiki na sauran ranar tasu har rana ta faɗi suka cika ladan wato jama'ar guda biyu a wannan imam al-bukhari ya kawo shi don ya ishara da cewar lokacin sallar la'asar yana tikewa da faduwar rana saboda da waɗanda suka yi aiki daga la'asar har zuwa faduwar rana suka cancanci wato ranar ladan nasu gabaki daya wannan misali ne duk da yake waɗansu malamai suna ganin misali wanda aka buga ba a iya ba a ɗaukan hukunci daga wajensa amma waɗansu malamai kuma sun ce ana daukan hukunci kuma shine sani'in bukari abinda bukari yayi a cikin wannan wato wajen wajihin misalin da ya zo dangane da nasara da yahudawa da nasara shine yahudawa da nasara allah maɗaukakin sarki ya ba su haske ya ba su littafi su aiki da shi sai suka canza suka baddala shine cewar suka ce ba za su yi ba saboda haka ba su cancanci wani lada ba ma'ana waɗanda suka canza suka baddala ba su yi aiki da abin da ya zo musu suka tsare alkawarin da suka ɗauka suka tsare wato littafin Allah wanda aka saukar a gare su to ba za su cancanci komai ba saɓanin waɗanda suka yi kafin a shafe addininsu su Allah zai ba su lada ɗaya idan kuma in aka shafa addininsu suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi imani da shi sai Allah ya ba su lada biyu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku ana ba su ladan su sau biyu ya faɗa daga cikin su shine mazowa littafi da suka yi imani da manzon su kuma suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka dalika nasara su yahudu sun yi aiki tun daga safe har zuwa rabin rana ishara da tsawon lokacin su tsawon muddar da suka samu da kuma yawan aikin da suke da shi saboda ayyukan da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora musu masu nauyi ne kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce rabbana wa la tahmil tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina Allah ka ɗora mana nauyi kamar yadda ka ɗora ma waɗanda suke gabaninmu to nauyin aikinsu da daɗe uh, wannan tsawon lokacin ishara ne ga nauyin aikinsu to da suka yi zuwa rabin rana sai suka ce ba za su karasa ba wannan ishara ga cewar da gansin ce ba za su yi aikin ba wato ba su da wani uzuri suka ce ba za su yi aikin ba na haka ba su cancanci komai ba to sannan nasara suka ɗauka daga rabin rana zuwa lokacin sallar la'asar Kunga ga lokacin bai kai tsawon wancan ba ishara da cewar aikinsu a wahalarsa ba ta kai ta wahalar yahudawa ba tunda kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce dangane da annabi isa wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum kuma domin a halatta muku halatta muku sashen abin da aka haramta muku shari'ar annabi isa ta fi sauki dangane da umarce umarce da nauye nauye bisa shari'ar annabi musa to sai kuma su ma suka ce ba za su yi ba ishara ga cewa sun canza sun baddala sun kirki amanar Allah to sai kuma Allah ya kawo al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to su ne su kuma Allah ya ba su haske ya ce su aiki da shi to fatarar ba ta da yawa tunda daga la'asar zuwa faduwar rana ba ta ita ce kamar yadda ya zo a wani hadisi rubu'i ce kashi ɗaya ne cikin hudu na lokacin tsawon rana kamar yadda waɗansu malamai suka yi tafidirinsa, sau haka kun ga karancin lokacin a kamar yadda ya zo a hadisan abdullahi bin umar wanda muka karanta a wancan makon karancin lokacin amma kuma suka samu lada fiye da ladan waɗanda suka yi aiki wanda yake fiye da nasu har suka ce allah ka ɗauke mu aiki daga farkon rana har zuwa wannan lokacin sannan kuma su kuma ka ɗauke su aiki daga wannan daga wuni zuwa faɗuwar rana amma ka ba su lada rukun abin da mu ka ba mu a wancan hadisin na ibn umar kenan sai ce na zalunce ku daga wani abu suka ce a'a ita ta wannan farala ta ce nake ba mu wanda na su. ishara ga cewar aikin da ke cikin wannan al'ummar wato ba shi da tsanani irin na tsananin da ke cikin al'ummar yahudu da nasara musamman ma allah ya nuna mana mu roƙe allah mu roƙe shi allah kar ka ɗora mana nauyi kamar yadda ka ɗora shi akan wanda suka gabace mu Allah ta'ala ya ce kad fa'altu na aikata saboda wannan ishara ce ga cewa aikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi da tsanani da wahala kamar aikin al'ummomin da suka gabata amma kuma ladansu ya fi ladan al'ummomin da suka gabata daga ciki Allah ya ba ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lailatul qadr ya ba su falala iri-iri daban-daban ka duba ka gani mutum ya yi sallah asuba ya zauna a masallaci har rana ta fito yana da ladan hajji da umra cikakke to wannan kaga in ka duba ka gani dan karamin aiki mutum ya tashi daga gidansa ya je ya yi sallah raka a biyu a masallacin quba yana da ladan umra kamar yadda ya zo shi ma a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine irin falala wanda Allah ya ba mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace zalika fadlullahi zalika fadli uti usibu bihi man asha wannan falala ta ce da nake ba mu wanda naso idan kuka lura akwai bambanci tsakanin hadisin ibnu umar da hadisin abu musa al-ash'ari a hadisin ibnu umar ya zo cewa Allah ya ba su qiratan qiratan hmm? ko ya ba su qiratan qiratan wato anini anini Al Umar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma aka ba su qiratayn qiratayn suka ce yaya su mu mun yi aiki a rabin rana amma ka ba mu sisi ka ba mu firaf su kuma ka ba su firafin Allah ke na zalunce ku wani abu suka ce a'a to zai ce wannan falala ta ce nake ba mu wanda na so na kuma hadisin Abu Musa su ba ba su komai ba suka ce sun haƙura da ladan kuma Allah bai ba su ba amma 'yan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ba su ladan cikakke ba a maganar mikidarin ladan ba sai aka ce an ba su lada cikakke saboda haka wannan ba wai kissa ɗaya bace ce kissa biyu ce misali ne tunda abu ne na buga misali annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gama a farkon misalin ya dace da misalin wanda wato a misalin wanda yake da uzuri wajen barin sallar la'asar har lokacin ta ya fita to idan ya yi sallar la'asar zai samu lada in ya yi sallah bayan fitar lokacin nata zai samu lada sai dai ba kamar wanda ya yi sallah a farkon lokacin lokacinta ba saboda su waɗannan a kaga an yi ishara kan cewa sun yi aikin ya lokacin da aka samu su amma ba su kammala ba zuwa ƙarshe saboda haka mai uzuri kamar haka ne ya yi sallah a lokacin da yake a lokacin da aka faɗa sai dai bai yi ta a farkon lokacin da ake so ba amma hadisin abu musa al'ashari shi kuma halin wanda ya ganganta barin yin sallar la'asar har lokacin ta ya fita shi ba zai samu komai ba na lada kamar zai zama to shine kamar misalin yahudu da nasara wanda suka bar yin aikin da aka ba su su yi sun fara sai suka ce ba za su yi ba suka ce ba ma sa son lada to shine misalin wanda ya bar sallar la'asar ba tare da uzuri ba wannan wata fuska ce ta almasal su al'amsa wato al'amsal a misalai da Allah yake da Allah da manzonsa suke bugawa a cikin yana buƙatar mutum ya yi zurfin tunani sai ka ga a cikin tunanin wani ya dace da ainihin manufar misal ɗin wani ko bai dace ba domin abu ne wanda ake buga wato ake kawowa domin masu ilimi su yi zurfin tunani har su gano menene fuskar wannan misalin da aka buga kamar yadda Allah ya ce wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma yaqiluha illa al waɗannan su ne misalai da muke buga su ga mutane babu mai hankaltar su sai ma'abuta ilimi malamai saboda haka wannan yana daga cikin kunga fuska biyu kenan wanda aka ambata na fuskar wannan misalin amma imamul bukhari ya abin da ya ɗauka daga waɗannan misalai guda biyu na hadisin ibn umar da hadisin abu musa al-ash'ari shine ishara ga cewar lokacin sallar la'asar yana cikewa ne da faduwar rana faduwar rana shine karshe shine fitar lokacin sallar la'asar wallahu ta'ala a'lam na'am yace babu waqtil maghrib babu lokacin sallar magriba ata shine ibn abi rabah al-makki mara lafiya yana haɗa sallar magariba da sallar isha wato ya yi su a lokacin ɗaya sallar ruksa a gare shi imamu buhari ya yi ishara da wannan asar ɗin domin ya nuna cewa lokacin sallar magariba babu wani babu rata tsakaninsa da lokacin sallar isha ba lokaci ne takaitacce ba wanda yake karewa daga an yi sallar magariba kamar yadda yake a matabar waɗansu malamai daga cikinsu hadda imam malik imam malik ya ce lokacin sallar magarba lokacin ta ɗaya ne daga an yi sallar kayi sallama lokacin magarba ya ƙare to idan haka ne kuwa kaga akwai rata akwai tazara tsakanin lokacin sallar magarba da farkon lokacin sallar isha ina lokacin sallar isha daga bacewar shafaki ne kaga daga ƙare sallar magarba zuwa bacewar shafaki wannan lokaci ne ba sallar magarba ba ba sallar isha ba ko ba haka ba to in haka ne za a iya haɗa magarba da isha eh za a iya haɗa magarba da isha domin ba a haɗa salloli sai wanda lokutan su ya haɗu kamar yadda za a iya haɗa asuba da azahar kaga ba a haɗawa za a iya haɗa isha da asuba ba zai yiwu ba saboda akwai akwai tazara tsakanin lokacinsu ba lokutan ba su yi ishtiraki ba su tarayya a cikin lokaci ba to don haka sai imam bukhari ya kawo wannan matsalar cewar mara lafiya yana hada sallar magariba da sallar isha domin ya yayi ishara yawanci dama idan imam bukhari ya kawo magana wani sahabi ko magana wani daga cikin malaman tabi'ai bayan ya kulla unwani ba ya kulla taken babin da ya tarjama a gare shi yana nuni ne ya zuwa ga abin da ya zaba na tsakanin malamai wannan matsalar saboda haka dalilin da ya kawo ta shine cewar lokacin sallar magariba wato lokaci ne wanda yake na da tsawo daidai gwargwadonsa kuma hadisin abdullahi bin amr bin al-as shaida ne akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa waqtu salatul maghrib idha gharabat ash-shams ma lam yas ma lam ma lam yasqut ash-shafaq idan rana ta faɗi matsawar shafaki bai faɗi ɓace ba wannan shine lokacin sallar to da ka ga lokacin sallar magariba yana da tsawon duk da yake gajere ne daga faduwar rana zuwa zuwa fatar shafaki shine jajen nan da ake gani a yamma bayan faduwar rana shine shafaki to amma wanda suka ce lokacin sallar magarba lokaci ɗaya ne kamar yadda mazhaban malik yace yake sun dogara ne ga hadisin sallar annabi sallan mala'ika jibril da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda tafsilin lokacin ya zo a hadisin ibn abbas kamar yadda muka gani a farkon wannan karatun namu na lokutan sallah a cikin Buhari. cewa ranar farko mala'ika jibril ya zo daidai faduwar rana ya sallan magariba da annabi sallallahu alaihi wasallam a rana ta biyu ma ya zo daidai faduwar rana ya yi sallah a lokacin magariba saɓanin sauran sallolin a sauran sallolin a ranar farko ya zo a farkon lokaci a rana ta biyu ya zo a ƙarshen lokaci domin ya ishara ga cewa akwai rata tsakanin farkon lokaci da ƙarshen lokaci na wa'annan salloli amma sallan magarba da ya zo a lokaci ɗaya ya nuna cewa lokacinta guda ɗaya ne babu rata babu tazara tsakaninsu to wannan shine dalilin malik wannan shine um, um, madogarar imam malik to amma hadisin abdullahi bin Amri bin al yana hikayar abin da ya kasance ne a madina tunda ya ji ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko Abdullahi bin amri bin al yana daga cikin daga cikin samarin sahabbai wanda daga Madina ne suka so jin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su shaidi riwaya daga wajensa ba a Makka musamman ganin ma cewa mahaifinsa amri bin al-As bai musulunta ba sai bayan sulhun Hudaybiya saboda haka riwayarsa yana riwayar abin da yake shine karshen al'amari na annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka sauran mazhabobi suka saba da mazhabar malik suka ce lokacin sallar magariba Karshensa wato yana da dan tazara yana da farko yana da karshe kamar sauran salloli to sai batun jami'i tsakanin salloli ga mara lafiya wannan matsala ce wadda yake ta ma akwai sabani babu wani riwaya daga sahabbai ba a samu fatawar sahabbai a kai ba amma ga fatawar malami daga cikin malaman tabi'ai fa ibnu abi raba yace mara lafiya zai hada tsakanin zai hada salloli yayi su a tare kuma wannan shine matabar ahmad da ishaq daga cikin malamai mutlakan ba tare da wani kaidi ba in ya so yayi a farkon lokaci in ya so yayi a tsakiyar lokaci in ya so yayi a ƙarshen lokaci imamu shafi'i ko yace ba zai ba gabaki daya mara lafiya ba shi da uzurin da zai yi jam'i tsakanin salloli yayi sallah kowace akan da wannan ya ɗaya daga cikin matsalolin da Imam Suyuti ya saba ma Shafi'iyya wanda yake kafa hujja da shi da kan cewa shi ma kansa ya zama to mujtahidi mutlaq yayin raddi akan cewa wanda bai yarda ba yace to gashi daga cikin ijtihadin da yayi wannan matsalar ya fita daga matsabarsa ya ce mara lafiya zai iya jam'i tsakanin salloli amma Malik yayi ya faɗi sharaɗa ya faɗi sharaɗa ya faɗi sharaɗai ya ce idan mara lafiya yana jin tsoron rinjaye akan hankalinsa zai suma ko taɓin hankali zai same shi ko kuma zai shiga cikin wani yanayi wanda yake sallar za ta tsananta a gare shi to sai ya yi sallah a farkon lokaci wato ya jam'u tafdi idan ku baya jin tsoron cewa hankalinsa zai yi rinja za a wato hankalinsa zai fita daga cikin hayyacinsa idan ba ya jin wannan tsoron to sai ya yi sallah a tsakiyar lokaci tsakiyar lokaci ma'ana ya jam usuri ya jinkirta sallah a zahar sai ƙarshen lokacinta sannan ya gabato da sallar la'asar a farkon lokacinta sai ya yi a wannan lokacin kamar yadda ibn abi zai ya faɗa a cikin risala haka shi ma malik ya faɗa a cikin almudawwana tare da cewa waɗansu daga cikin malaman malikiya sun ce mutlakan mara lafiya zai jam'i kamar yadda yake a mazhabar shafi'iyya wanda yake kuma a mazhabar ahmad ibn hanbal wanda yake shine mafi shine kauli wanda yake yafi dacewa da dalili musamman a suhunun yake cewa ai wanda yake buƙatar sauki mara lafiya ya fi matafiyi buƙatar sauki ko ba haka ba mara lafiya ya fi matafiyi buƙatar sauki to da ku an ce fiye zai iya jam'i tsakanin salloli to min ba babu aula a sa mara lafiya shi ma a shi dama ya jam'i tsakanin salloli in ma ba a ce shi ya fi cancanta ba alal akalla mun gani a babin azumi Allah ya daidaita su yace fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ba shi da lafiya daga cikin ku ko yana halin tafiya to ya rama a waɗansu ranaku to tunda an yi musu an haɗa su tare wajen ruksa a babin azumi to a haɗa su tare wajen rukusa a babin jam'i tsakanin salloli to wanda shine kuma matabar imam ahmad kuma shine imam al-bukhari shine ma zaɓin bukhari dan duk da yake zai sake a wannan matsalar za ta sake zuwa a cikin babin a kitabu salatul musafiri na'am na'am al-walid ibn muslim ad-dimashqi al-auza'i imamu ahli sham imamu al-auza'i da yana da martaba abu amr abdurrahman ibn amr ne al-auza'i shine malamin malamin sham malamin syria sa'an imam malik ne sa'a yake wajen imam malik duk da yake ya riga malik rasuwa da shekara goma sha biyu shi ina ga ya mutu a shekara 167 ne ko 167 ban yi wahami ba to shi ne malamin syria amma mazhabarsa da kuma yana da mazhaba amma saboda ba a samu wato bajiman malamai wanda suka ci gaba da fatawa akan matsabar ba ya zamanto ilimin matsabar bai yadu ba har ya zamanto an rasa masana matsabar ta zamanto ba a santa ba saboda haka ta zamanto ba ta cikin mazhabobin musulunci da daga baya suka zamanto waɗannan mazahib ɗin guda hudu amma da yana daga cikin malamai da suke da matsaba kamar malik sai dai yawanci dama ɗaya daga cikin abin da yake sa wato mazhaba ta mutu shine ya zamanto rashin ɗalibai rashin malamai da za su yi fatawa a kan wannan mazhaba shine abin da ashab ya ji tsoro ai da ya ga shafi'i ya zo ya ga yana ta fatawa mutane duk almajiran malik suna komawa wajensa sai rinka sujada yana a cikin sujada yake addu'a Allah ka ɗauki ran shafi'i in ba haka ba ilimin malik zai tafi cikin kwana bakwai ku shafi'i ya rasu na'am abu najashi a'a huwa ata ibn suhaib huwa ata ibn suhaib bai sa ba a'a ina yuniniya ya kamata a ce akwai huwa ata ibn suhaib Na. حدثنا أبو النجاشي صهيب مولى رافع حكى عن يونينية تكي أما في رواية أبي ذر أبو النجاشي مولى رافع هو عطاء ابن صهيب وعند الأصيل مثله, مثله وعند الحافظ ابن عساكر حدثني أبو النجاشي قال سمعت رافع saboda haka akwai na'am akwai huwa ko to barbar min ita ana na'am shine ata ibn suhaib maulan rafi ibn khadij ya maulan ka ma'ana yana ya kasance bawan sa ne wanda rafi ibn khadij sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne shine ubangidansa kuma ya kasance yana tare da shi shekarar shekarar su shida tare har ya yantar da shi na'am yace na na ji rafi ibn khadij ya kulu yana cewa mun ka na'am mun kasance muna sallan magariba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ɗayanmu ya fita wato ya yi sallama ya fita daga cikin sallah wato a idar da sallah la yi busiru dai alhali ɗayanmu yana ganin wato wurin da kibiyarsa take faduwa wato idan da idan yayi jifa idan yayi harbi zai ga inda kibiyarsa za ta fadi wannan ishara ne ga ne ga sauran haske wato akwai sauran haske kuma kun san sun kiyasta cewa wato awan faduwar awan faduwar kibiya idan aka yi harbi da ita na madaidaicin mutum shine kashi biyu cikin uku na mun daya kashi biyu cikin uku na mil ɗaya kuma dai yawanci in suka ce mil ana kiyasta shi da irin mil ɗin da muke da shi dai na turawa ɗin nan mil ɗin ingila wanda yake a kilo ɗaya da a kilo ɗaya da mita ɗari shida kilo ɗaya da mita ɗari shida 1.6 hmm? kuwa 1.6 eh, ko shi ne eh. to wato kilo ɗaya da mita ɗari shida shine tsawon zangon harbi to kaga abin da zai sa da magaruba bayan faduwar rana ka ga wannan nisan ya nuna kan cewar wato akwai sauran hasken rana matuka kuma fatkar cewa da ya ce kunna mun kasance ya nuna cewa wani ita ce al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. wato a wata riwayar kamar yadda ta zo a cikin musnad na imam ahmad na imam ahmad ya ce cewar kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib mun kasance muna sallar magarba tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam thumma narji sannan mu koma gida fanatarama murinka wato murinka gwada jifa murinka gwada harbi hatta na atiya diyarana har sai mun isa gidajenmu wato an tafi an fito daga sallar magarba ana komawa gida to ana kuma wannan nishadin na gwada harbi eh, wato yana da ɗaya daga cikin zamantowa cikin shiri da tanadi na yaƙi da gina jiki da motsa jiki fama ya fa alaina mawafi a inda kibbanmu suke faduwa baya kuya a gare mu saboda akwai ma'ana biyu a cikin wannan na farko cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaggauta yin sallan magariba daga rana ta fadi yake sallan magariba ma'ana ta biyu baya tsawaita ta yana gajarta sallan magariba wannan shine al'adarsa wato sallah ce gajeriya domin inda koda ya fara ta da wuri inda zai tsawaita karatu a ciki to zai zamanto lokacin nan dare ya yi duhu ya so ma shigowa to kuma shi ya kasance kamar yadda aka nuna kasancewar nan tana nuna a kan cewa wannan abu ne wanda yake ya dawwama a kai shine halinsa amma abin da aka ruwaito na cewa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallan magariba da suratul a'raf suratul fi fi izu fi biyu da rabi yayi sallan magariba da suratul to wannan ita ce wadda ake cewa waqi'atu ayn abu ne wanda yake ya faru lokaci ɗaya ba al'ada ba ce za ta iya ɗaukan fassara domin yawanci a irin wannan abu ne wanda yakan faru a lokacin da al'umma take bukatar irin wannan kamar ko lokacin wani yaƙi ko lokacin wata aya ko lokacin wani hali na tsoro da ake bukatar tsawon sallah ya sanya ma mutane imani ya zaɗa karfafa a cikin zuciyarsu kamar yadda aka rubuto sayyidina abubakar ya salla asuba da suratul baqara to an da waɗansu malamai suka fassara shi da cewa lokacin da ake ta yakin ridda lokacin da mutane bayan eh, bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da aka samu waɗansu ƙauyawa wanda suka yi nisa da madina suna ridda suna barin addinin musulunci to saboda isa matukarsa wajen tsoron afkuwar fitina a cikin musulmi yana daga cikin abin da yake yi wato ya tsawaita sallah daɗe a tsaye a cikin sallah saboda wannan yana tsuma mutane ya jaddada imani a cikin zukata to haka fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam na kamar yin wannan yayi sallar magariba da sura da suratul a'raf ko kuma yayi sallar magariba da watur wa kitabin ita ma duk da yake bata kai ma rubi'i ba amma ita ma tana da tsawo dangane da abin da aka ruwaito na cewa yana sallar magariba da wattini wasu zaitu to amma kaga a faɗi cewar ya kasance yana ya nuna cewa sallar ta su ba ta tsawo kuma ya nuna cewa daga an yi sallan magariba yake to akwai wannan yana nunawa cewa kenan ya bai kamata a samu wata rata tsakanin kiran sallah da ta da sallan magariba ba wanda yake shine zahiri wato ana kiran sallah sai ai sallan magariba wannan shine masabar malik malik baya ganin in aka yi sallan magariba a shagaltu da wani abu domin shi lokacin sallan magariba daga rana ta faɗi gwargwadon yadda mutum zai yi tsarki ya alwala ya yi sallah raka a uku da turori waɗanda suke wato ƙanana shi to lokacin ta ya kari saboda haka a jinkirta ta koyaya ne shi wannan ba karɓaɓɓe ba ne a wajensa matabar mali kenan imamu shafi'i ya ce babu laifi bayan an kira sallah gwargwadon yadda mutum zai ɗan zauna bayan kiran sallah to sai a tada ya sama imam abu hanifa ya ce gwargwadon yadda mutum yana tsaye zai karanta ayoyi uku na alkur'ani cikakku shine dan ratar da ya kamata a bayar tsakanin kiran sallah da ya sama wanda duk ya fi su cikin malaman nan da dalili shine imam ahmad ibn hanbal cewa gwargwadon yadda mutum zai sallah a biyu shine lokacin da ya kamata a bayar gwargwadon yadda mutum zai sallah a biyu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu qablal maghrib sallu qablal maghrib ana ukun yace liman sha ku yi sallah kafin magariba ku yi sallah kafin magariba yace ga wanda ya so shi yasa aka ruwaito daga hadisin Anas idan aka kira sallan magariba yace kunna natabadarul sawari nusalli rak'atayn mun kasance muna rige-rige don mu samu wato al'amudan masallaci wato mai sutura da shi mu sallah raka'a biyu to shine imam ahmad ya ce a ratar da ya kamata a samu tsakanin kiran sallah da ta da ikama tsakanin kiran sallah magarba da ta da ikama shine gwargwadon yadda za a yi wannan raka'o'i guda biyu ba sa cikin sunnoni ratibai amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga wanda ya so ya ce ga wanda ya so to wannan ya nuna suna cikin nafila amma ba sunna bane tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da a ruwaito yana yin su yana dawama a kansu ba kamar yadda yake dawama a kan waɗannan sunnoni rasulai guda goma sha biyu to dama kuma bambanci tsakanin sunna da nafila kamar yadda yake a matabar malik kenan nafila shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ladan da ke ciki ko kuma ya umarni umarnin da yake ta fuskar wato a kwadaitarwa ba ta fuskar cewar sunna ce da za a dawama a kai ba na'am نعم محمد ابن بشار السدوسي محمد ابن جعفر شنو وند اكي مساله كدي ده غندر وند يكو كوا سنن حديث شعبه شعوبة حد اي شعبه يا زنتا من حديثي ابن الحجاج دغ سعد شنو ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عو الزهري ابن نعم ابو daga Muhammad ibn Amr ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib al-Hashimi tattaba kunnan sayyidina Ali yace Hajjaj ya zo Madina wato Hajjaj a shekara ta 74 aka turo shi Walid ibn Abdul Malik ya turo shi ya zamanto shine gwamna a Madina da Makka to ya zo Madina kafin daga baya ya cire shi ya mayar da shi Iraq al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi wanda ya kashe abdullahi bin zubair wanda yake ya kashe bayan Allah ba kaɗan ba shi ya kashe sa'id bayan ya kashe abdullahi bin zubair ya kuma sa aka ya yi ma mahaifiyarsa sahabiya yarna na aisha asma binta abubakar ya yi mata ba'a ya yi mata bakakin maganganu inda ita ce uwar abdullahi bin zubair ne har ta fuskance shi ta kalle shi cewa dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana za a yi makaryaci makaryaci a cikin saqif kuma za a yi jabberi wato mai zubar da jinin mutane a cikin kabilar saqif yace amma makaryaci mun Shi shine Mukhtar ibn Ubaid as-Saqafi wanda ya da'awar annabci Mukhtar ibn Ubaid as-Saqafi yace mun ganshi to bana yace ce masa ba na ganin wato jabberin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata za a same shi a cikin kabilar illa kai ne shi ya kashe sa'id ibn jubair ya kashe sa'id ibn jubair a ɗaya daga cikin manyan malamai almajirin ibn abbas yana shekara ɗan yana cikin gwarzantaka ɗan shekara 33 ya kashe shi ya da kuyan ya kashe shi a iraq malamai da dama ya kashe su amma kuma duk da haka kuma ya yi hidima ga alkur'ani shi ne ya sa aka yi dugo-dugo akan alkur'ani aka yi wasali aka rarraba shi izifi izifi nufifi rubu'i da su kuri dinnan da duk aka yi duk lokacin hajjaj aka yi yadda wannan hidima ga alkur'ani saboda aka hukuncinsa yana wajen Allah <laughs> eh, hukuncinsa yana wajen Allah na'am to sai muka tambayi Jabir ibn Abdullah me yasa suka tambayi Jabir ibn Abdullah saboda da Hajjaj yazo yana jinkirta sallah ba inda yake ba inda ake sallah yake yi ba kuma a matsayin sa na shine sarki ba za a yi sallar jam'i ba sai shi idan ya zo lokacin da za a yi tunda shine sarki sarakuna su ne limamai saboda haka jinkirta lokacin sallah zai sa hatta mutane masu kasa gane yaushe ne ainihin lokacin sallar to sai suka tambayi jabir sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am sai ya ce manzan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar azahar bilhajira a lokacin garjin rana wato a lokacin da rana ta zamanto ta take da tsananin zafinta bayan zawali wannan ya nuna cewa wannan shine al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan baya kore al-ibrat wato a sanyaya sallar azhar din tunda abin da yake sanyawa ya sanyaya sallar azhar ba dan shine al'adar ta dangane da sallar azhar ba saboda tsananin zafi ne ko ba kowace rana ce a cikin shekara ake tsananin zafi ba idan ana tsananin zafi shine yake jinkirta ta in ko ba a yi to yana sallar azhar bil hajira da wato farkon lokacin da rana ta take a cikin wato girjin haskenta da zafinta na'am kuma yana sallar la'asar alhali rana wato tana da sauran haskenta sallan magariba kuma idan wajabat idan rana ta faɗi, wajabat ay saqatat sun ta fadi fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a a mu'tar fa'ida wajabat a haka Allah ya ce idan wato taguwa da kuka soke idan ta faɗi idan gefanta ya faɗi to ku ci daga gare ta daga nan ne aka samu alwajib bi ma'ana asafi faɗaɗe wato wanda yake matabbaci domin da abin da ya faɗa a ƙasa ai ya tabbata a ƙasa to shine a ma'anar wujub saboda haka wal maghriba idan wajabat sallan magariba idan rana ta faɗi sallar isha kuwa lokacin wani lokaci da lokaci idan ya gansu idan ya gansu sun hadu ajjala sai ya gaggauta idan ya idan ya gansu sun yi jinkiri ba su fito ba akhara sai ya jinkirta ita kuma sallar asuba sun kasance ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatarta da sauran duhun dare wato a ma a farkon lokaci yake wato da sauran duhun dare a gari bai so mu haske ba lokacin da yake sallar asuba lokacin sallar asuba kunga wannan hadisin na Jabir ya bayyana lokutan sallah ga waɗannan tabi'ai da suka yi masa wannan tambaya ya faɗi lokacin sallar azahar da lokacin sallar la'asar a shahid a wannan babi shine lokacin sallar magarba kun ga hadisin farko ya yi ishara ne ga cewa yana yin ta wato yana yin ta da wuri da sauran haske bai yi bayanin daga yaushe ne yake yi ba domin zai iya ɗauka in yana sallar magarba da sauran haske watakila kenan ma tun kafin rana ta faɗi yake yin ta to amma wannan hadisin na jabir ya bayyana lokacin da yake sallar magarba shine daga rana ta fadi. kuma sallar isha duk da zai sake maimaita wannan hadisin ya nuna kan cewar yana wani lokaci ya jinkirta ta wani lokaci ya gaggauta ta jinkirtawar da gaggautawar ya rataya shi ne da halartar mutane idan ya ga sun zo mutane sun halarto an cika masallaci to sai ya gaggauta ya in kuma ya ga mutane an yi jinkirin fitowa sai shi ma ya jinkirta kada ya matsa musu kaga ya nuna kula da halin da al'umma ne kula da halin jama'a wanda haka shugaba ya kamata ya kasance haka shugaba ya kamata ya kasance kuma haka limamai ya kamata su koyi da wannan wato a rinka kula da halin jama'a kada mutum ya yi abin da zai zamanto ya sanya ma jama'a mashakka tsanani musamman wato su sahabban madina yawancin su masu lambu ne suna da gonaki da lambuna za su yi aiki a lambunsu har rana ta fadi in aka yi sallan magariba lokacin ne za su je gida su ɗanci abinci lokacin ne za su je gida su ɗanci abinci ba bayan isha suke cin abinci ba don aka shiga gida a je a ci abinci watakila za a saboda an yi aiki a gona mutum zai buƙaci ya ɗanyi wanka ko mutum zai buƙaci ya canza kaya ko dai wani shugul wani abu da zai shagaltar da shi tunda ya yi ni baya gida to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baya matsa musu sai ya kyale su lokacin idan ya ga sun sun fito idan ya ga sun halarci masallacin suna da yawa sai ya gaggauta idan kuma ya ga sun yi sun yi jinkiri sai ya sanya su sai shi ma ya jinkirta sallar kuma shi yasa ne a nan ne malamai suka ce ibnu da kai da kawo wata matsala shine al'amura guda biyu idan suka ci karo da juna wanne za a gabatar shin mutum ya gabatar da sallah a farkon lokacinta shine ne ya sallar shi shi kadai a farkon lokaci ko ko ya jinkirta ta don ya yi ta a cikin jama'a wanne ne ya fi? ya jinkirta ta yi a cikin jama'a ya bar farar lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi ayyul amali afdal yace as-salatu li waqtiha ya bar sallah a farkon lokaci a'a ni ba haka tambaya ta take ba mujib majubo mutum ya yi sallah a farkon lokaci shi kadai ko ko ya jira ya yi sallah a cikin jama'a su ba a farkon lokaci za su yi ba in zai yi jami'i ba zai samu falalar farkon jama'a ba ba zai samu falalar farkon lokaci ba idan zai samu yana so ya samu falalar farkon lokaci sai dai ya salla shi kadai to wanne ne yafi ya samu falalar farkon lokaci ya salla shi kadai ya haƙura da na jami'i ko ko ya jira ya samu karshen lokaci ya hakura da na farkon ya samu na jami'i ya haƙura da na farkon lokaci yayi a gida sannan kuma ya je ya je ya sake ya je kawo na fila, ina ka samu wannan majuba lokacin babe lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ai wannan idan ana jinkirta sallah har lokacin ta ya fita shine yace ku yi sallah a gida sannan ku zo ku yi sallah tare da liman a cikin jami'i eh wannan ai in lokaci suna jinkirta sallah har lokaci ya fita amma wannan a jinkirta ta dan jama'a ta hadu wannan hadisin asali ne ibn da kika yi ce wannan hadisin asali ne cewa abin da ya fi falala a jinkirta sallar don a samu jama'a ya fi mutum ya sallah shi kadai a farkon lokaci tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kowa sanin falala sai ya jinkirta sallar ya jinkirta sallar domin a samu jama'a bal jinkirta sallar da ya ma ba ma domin a samu jama'a ba ne don a samu taruwar jama'a fiye da jama'ar da take nan tunda da ai akwai mutane amma idan ya ga cewar ba su haɗu ba kamar yadda ya zo a riwayar muslim idan kasuran nas ajjal idan mutane suka zo da yawa sai ya gaggauta wa idan kallu idan kuma suka zama su kaɗan ne a kara sai ya jinkirta an fahimta saboda haka ma ya halarta a jinkirta sallah ga barin farkon lokacin da domin a sami yawan jama'a kuma wannan dalili ne kamar yadda ya zo a hadisin rajulun minal ansa. cewar jama'ar da ta fi yawa ta fi lada a wajen jami'i kamar yadda ya zo wa kullama kana sarka na azka salatun rajul salatun rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdahu wa salatuhu ma'ar rajulain azka min salatihi ma'ar rajul wa kullama kana al'adadu aksar kana azka kana fi salatu azka mutum yayi sallah tare da wani da mutum daya ya fi yayi sallah shi shi kadai ya fi sarna ta fi tsarki bisa yayi salla shi shi kadai yayi sallah da mutane uku ya fi bisa yi salla da mutane biyu ko yaushe adadin ya fi yawa to ko yaushe sallar ta fi tsarki to kaga gashi annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin riwayar muslim ta wannan hadisin ta fassara abin da ake nufi da ahyanan ahyanan shine idan ya ga mutane sun zo da yawa to sai ya gaggauta ya yi a farkon lokaci in yaga kuma sun zamanto kaɗan to sai ya saurara har sai sun taru an samu jama'a mafi yawa sannan sai ya yi sallah eh as-salatu li waqtiha ba li awwali waqtiha ba fassara ce aka fassara ta li waqtiha da cewa li awwali waqtiha na'am na'am alaikumus salam kaga dai ga dai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai saboda haka mu za mu canza tsarin mu sai mu canza tsarin mu yanda yake zai dace da limamai da ladanai su kula da wannan hmm? amma kuma wani lokaci ai ka san yanda yanzu yanda sha'anin agogo yake kowa ya saba ga lokacin da ake sallah saboda haka a lokacin nan za su mutane suna da suna da wani wata hidima ta su wanda aka yi jinkirin fiye da lokacin da aka saba sai zamanto su ga an shiga cikin haƙƙinsu to kuma wato kula da halin mutane wani hadisin babban abin da ya nuna mana kenan kula da halin jama'a suke ciki yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kuma wannan sunna ce da ya wajaba ai koyi da ita ba mutum ya ce a ai ibada kuka zo ko kun so ko kun ki inda inda tafiya kai kasuwa ba jira za ka yi ba to ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na'am نعم المكي ابن إبراهيم ابن بشير نعم يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة ابن الأكوع دقى سلمة ابن الأكوع يتي mun kasance muna sallar magriba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam idan rana ta ɓoye a bayan shamaki wato daga ma'anar rana ta ɓoye a bayan shamaki shamakin rana shine wato iya haddin ƙasa ya zamanto ta ɓoye a ƙasa wannan abin da zai yanda wato girar rana wato doranta na ƙarshe yanda zai shi shine ta ɓoye a bayan shamaki wato daga rana ta faɗi ke sallan magarba wannan ya nuna kan cewar sahabbai haka ke yi ba sai sun jira gari ya yi duhu ba ba kuma sai sun jira sun ga tauraro ya fito ba kamar yadda wannan kuma ijma'i ne na al'ummar musulmi daga rana ta fada ake sallan magarba amma waɗanda suke cewa ba a sallan magariba sai tauraro ya fito to kamar yadda ibn rajab ya ce wannan magana ce ta in bid'a babu wani malami da ake dogara da maganarsa da ya tafi akan haka wanda yake shine ra'ayin yan shi'a ɗan shi'a ba sa karya ba sa sallan magariba ba kuma sa yin azumi sai sun ga tauraro ya fito a yamma eh? ba sa shan ruwa eh ba sa shan ruwa in sun yi azumi sai sun ga tauraro ya fito wani ɗan shi'a ya taɓa mun ya taɓa musu da ni zai kai ni airport a madina sai ana kiran sallah sai na kama cin dabino sai ce yanzu kai yanzu lokacin ban san dan shi'a bane bai nuna bai san dan shi bane ce yace ya kake cin abinci yace ba gashi an yi kiran sallah ba yace ina tauraro ai tauraro bai fito bane ce wai yace sai tauraro ya fito sai na ga masa hadisin Abdullahi ibn Abi Aufa idan aqbala al-layl min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa ghabat ash-shams faqad aftara as-sa'id sai ce to yanzu ba ba jirgin sama zaka hau ba nace eh yace to daga ka hau jirgin sama zaka ga rana nace to a saman muke yanzu ko a kasa muke in da a sama nake shine zaka ce mun haka so ina ganin rana ba zan kare azumi ba amma ina kasa ban ga rana ba sai in ce wadan ai in na hau sama zan ga rana to na hau saman ne a kasa nake <laughs> na'am amma maganar da ya faɗa haka ne don in a sama rana ta faɗa a ƙasa an yi jinkiri ka shiga jirgi ka hau jirgi na tashi ya yi sama can sai ka ga kawai rana a gabanka bal idan kana tafiya ta yamma a cikin jirgi za ka zo waje rana ta fadi rana ta fadi kana dada cin gaba sai ka ga rana kuma a gabanka ta sake fitowa saboda saurin da jirgin yake yi ya kai ya riski wajen da rana ba ta riga ta fata to yanzu irin wannan idan kai sallan magariba sannan ka sake ganin rana ya za ka yi eh na'am yake nan to shine sai mu zo matsalar mu ta usul halil amru yakta bit takrar hmm? umarni yana bukatar cewar yana nufin kamar mai ta saboda haka kayi sallar magariba da rana ta fadi yanzu gashi rana bata fadi ba ta sake za zaka sake wata sallar magariba kenan ko shi rana ta fadi <laughs> na'am na'am mu karasa na'am adam ibn abi iyas kun ga wancan hadisin da ya wuce yana daga cikin turafiyat na bukhari tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku kawai rak na'am na'am ibn al-hajjaj amr dinar al-makki yace na bi jabir ibn zaid abu shafa daga abdullahi ibn abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah raka'a bakwai tare da raka'a takwas ga baki ɗaya raka'a bakwai ga baki ɗaya shine magariba da isha a tare samaniyar raka'a takwas tare shine azhar da la'asar a tare kuma tunda yayi su babu kasaru kenan a zaman gida ne shine hadisin da ya gabata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada azhar da la'asar da magariba da isha a Madina ba tare da tsoro ba ba tare da ruwan sama ba aka ce ya aka yi haka yace yana ya yi nufin ne kada ya takura ma al'ummarsa kamar wanda mabhatun wannan hadisin ya gabata wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin amin sallallahu alaihi wasallam sai mu shayar da wato a mayaka mu shayar mu kawo musu ruwa kuma mu sanya kuma mu jinya ta sanya magani ga marasa lafiya wato su zamanto kamar wato majinyata suna aikin jinya sai dai wannan jihadin da suke yi bai zamanto jihadi na wajabci a kansu ba haka zalika akwai umuwar raka. ita ma ta kasance tana fita jihadi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata albishir da cewa za ta je yaƙi za ta je jihadi tare da sojojin musulmi da za sojojin musulmi na farko da za su kai hari a cikin ruwa kuma za ta yi shahada kuma haka din akai yi to amma kamar zaman to wajibi a kansu domin aisha radiyallahu anha ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam a cewar ya rasulallah akwai jihadi wajibi akan mata sai ta ce sai ya ce eh akwai jihadi wanda yake shine jihadinsu su babu yaki a cikin wannan jihadin shine hajji da umra hajji da umra shi yasa Aisha radiyallahu anha da sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna yawan hajji da umra domin shine jihadin mata sannan wannan ya ce allah ya kara wa malin lafiya da imani amin mutum ne ya tashi daga bacci sai ya samu danshi a jikinsa ya yi zaton madiyi ne sai ya yi tsarki ya je ya yi sallah ta asuba bayan gari ya waye misalin karfe 8 na safe ya fahimci maniyi ne ya fito masa to yaya matsayin sallar asuba da ya yi idan akwai ramuwa yaushe zai rama ta matsayin sallar asuba da ya yi ba ta yi ba sai ya sake ta sai ya sake ta bayan ya yi wanka sai ya wanka ya rama wannan sallar asuba din kuma ya gaggauta rama ta kada ya jinkirta ta har lokacin azhar yayi daga ya gane kan cewa mani ne sai ya yi wanka ya rama sallar asuba bata yi ba domin wajibi a kansa yayin da ya tashi ya ga danshi a jikinsa yana da yaqini cewa ba shi da sarki yana da yaqini cewa ba shi da sarki to kuma yaƙinin nan na cewa rashin sarki ba zai kau ba sai da abin da zai gusan masa da sarki ga baki zai gusan masa da kari idan ya yi alwala ba zai gusan masa da babban kari ba Sau da ka yana shakka a kan cewa babban kari ne ko karamin kari yaƙini ne cewa babban kari don haka wannan yaƙinin na cewar yana alwalarsa ta kare zai sa shi wanka shi yasa ne malamai malaman fiƙi suka ce wanda ya tashi ya ga shi a jikinsa to sai ya yi wanka sai ya yi wanka domin wannan shine yaƙini kan cewar ya gusar da kari daga gare shi babban kari da haka wannan wankewa da ya yi da ya yi alwala wannan ya gusar da karamin kari babu yakini akan cewa shi ne a kansa don haka wajibi sai ya musamman kuma yanzu yakinin ya tabbata a gare shi sai ya rama wannan sallar ta asuba ba za a ce ya yi sallar asuba a kan daidai ba domin da muhalli ne wanda aka ce ya ishtihadi kama alal misali ya tashi bai gane kibla ba sai kawai ya yi sallah ya yi kardado kawai ya yi sallah yana fuskantar wata jiha da gari ya waye rana ta fito ko kuma ya shiga gari ya ga inda alkibla take ta garuruwan sai ya ga inda ya kalla ba jihar alkibla ba ne to a nan wajen ba zai rama sallah ba sallarsa ta yi domin wannan sharaɗi ne wanda yake ya yi daidai gwargwadonsa wajen yin kardado amma a nan wajen wato zimmarsa ba ta barranta ba saboda wannan ka'idar ta al-yaqini la yuzalu bish-shak sannan wannan yace Allah ya kara wa malan lafiya arziki da wadata ya kuma kare ku daga sharrin mahasada amin malan ni ne nayi bakance akan cewa idan wani abu wani abun alheri ya faru gare ni zan ba da kyautar kudi to abun kuma ya faru sannan kuma abokina zai ya aure idan na ɗau wannan adadin kuɗin da ne alkawari ne da ne alkawarin bayarwa na bashi na bashi su a matsayin ta, na soke bakance na eh to da kace zaka fitar da zaka bada kyauta kace kyauta baka ce sadaka ba kace da niyyar kyauta ne to ita ko tunda abokinka ai gudumawa ma kyauta ce kyauta shine abin da ka ba ma wani domin wato a soyayya ko domin ka kyautata masa ko domin ya yi maka wani alkhairi ka ji daɗi kai ma kana so ka yi masa wani alheri wannan duk yana daga cikin kyauta saɓanin sadaka wanda za ka yi ne saboda Allah kawai to tun da bakancan da kai shine za ka yi kyauta in ka ba mu abokinka ma gudumawar zai yi aure da niyyar kan cewa wannan bakancan ne shikenan ko ba shi bakance ba sai ka gaya masa ba cewa to ka karɓi wannan amma kasancewa ba kance ne fa nayi da Allah ya mun wani abu ba sai ka faɗi wannan ba inda kawai ka bashi kai ka sani a zuciyarka cewa cika ba ka ne to ka sauke wannan haƙi da yake kanka ko babu kafa ba za ka ba za ka ba za a neme ka da kai kafara in baka cika ba ka ba sannan wannan yake assalamu alaikum malam Allah ya saka maka da aljanna tare da mu dukkanin mu amin malam tambaya ta akan cooperative society ne muke da shi a office suna ba mu bashi na kuɗi amma akwai 5% da za a biya a cikin wata goma sha bakwai suna kiransa da sunan admin charges a nan malam sun ce wai 5% ɗin members ne suka amince domin kula da cooperative din malam a nan ya halarta ko kuma riba ce kuma ya ya kamata a yi wato sharɗanta administrative charges kan bashi da aka bayar wato sharaɗi ne mai tsananin gaske don saboda a fitar da shi daga bashin riba dole idan za a shartanta administrative charges ya zamanto wani aiki ne ayyananne wanda ake yi da wannan ba da bashin da aka yi to idan wannan aikin ne shi ne malamai suka halatta taron malamai na duniya an yi musu tambaya akan wannan islamic development bank bankin islami litaniya kan cewa suna ba ma kasashe na musulmi fakirai bashi don a yi waɗansu ayyuka kuma suna buƙatar su zo su rinka duba wannan aikin da ake yi suna buƙatar su yi tafiye-tafiye na mutanensu ma'aikatansu da za su zo su duba idan suka ce za su ba da bashi kuma su biya kuɗin ma'aikatan da za su zo zai zamanto wannan a nauyin zai yawa a kansu gashi sun ba da bashi da babu ruwa ba ƙari a ciki sannan kuma maimakon ma a ce shi wanda ya karɓi bashin shine zai ɗauki nauyin abin da yake na maslahar aikin da ya karɓi bashin ne ya yi sai ya zamanto kan cewa shi wanda ya ba da bashin shine zai ringa ɗaukan wannan nauyin to sai malamai sai aka yi musu fatawa majmal fiqhul islami cewa idan abin da za a karɓa na kuɗin ya yi daidai wato gwargwadon irin nauyin aikin da aka yi ne to ya halatta suka ce saboda malamai sun ce idan mutum ya zo ya karɓi bashi daga wajen wani sai aka ce a samu wanda zai rubuta a samu wanda zai rubuta wannan alkawar gwanon bashi kamar lauya kenan kamar draft a lauya a ce ya zo ya rubuta to lauya ko idan ya yi kasan sai ya yi caji in eh, minti talatin ya yi zai gaya maka cewa ga bil ɗinsa kawai ba a bayayi an gaba an tafi gaba ki dai kana komawa gida za ka ji waya ga bil ɗinka ko ba gaba rista <laughs> to waye zai ɗauki wannan nauyin sai suka ce to ai imam abu hanifa ya ce idan mutum ya rubu ya ci bashi idan mutum ya zo karɓan bashi babu laifi ga wanda ya bashi bashi ya ce haƙƙin rubuta bashin yana kansa shi wanda ya karɓi bashin saboda haka idan a ce ya karɓi bashin miliyan ɗaya lauya ya yi cajin kudin rubuta bashin a cewa dubu goma ne in ya tashi biya ya biya miliyan ɗaya da dubu goma ga wanda ya bada bashin domin dubu goman nan ta wanda ya rubuta ce wanda shi wanda ya karɓo ya bada bashin zai cira daga aljihunsa ya bashi saboda haka ya dawo da kuɗinsa wannan irin wannan administrative charges din ya halatta saboda haka ba administrative charges ba abu ne wanda za a sanya shi wato percentage na gwargwadon bashin da ka karba ba a'a za a sa shi ne a yankakken kuɗi wanda yake shine ainihin hidimar da aka yi da take da alaka da bashi don haka ne ba a sharɗanta shi sai a da malamai dukkan inda ake administrative charges wani malaman da suka yayin da malamai suka halatta a yi suka ce sai da wato murataba da fatawar malamai su duba su gani me administrative charges din menene ainihin abin da aka yi daga wannan abin za su gane wannan ya halatta a sa shi a cikin admin charges ko bai halatta ba saboda yadda shari'a ta tsananta a kan riba domin kamar yadda abdullahi bin masud yake cewa idan mutum ya baka bashi to ko cikin tafin hannunka ne na abincin dabbar sakar ka bashi domin kada ya zamanto ka ba da riba shi kuma in an bashi kada ya karba saboda kada ya zamanto ya ci riba saboda haka abin da ya wajaba su 'yan cooperative society su yi su sanya flat fee kudi wanda dukkan memba zai bayar na gudanar da cooperative society ko ka ci bashi ko baka ci bashi ba a ce daga cikin abin da ake bayarwa akwai duk wanda ya shiga ga abin da zai biya na kula da cooperative society ko ka ci bashi ko baka ci bashi ba in ku ba haka ba in wannan akan waɗanda suka ci bashi ne to waɗanda suka ci bashi din ainihin hidimar da ake bukata a yi da bashin ya zamanto shi ne za a sanya musu kuma dole su tsaya a musamman idan na musulmi ne su tsaya su kula da neman fatawar malamai akan wannan sai dai yawanci cooperative society din watakila ba na musulmi ba ne na haɗaka idan ba na musulmi ba ne to kada ka haƙura kawai da karɓan bashinsu ka je ka nemi inda yake za ka biya ko da abin da za ka biya fiye da wannan ne na koda wato wato shine irin yadda bankunan musulunci suke sai maka sayar maka wannan shine aula dan ka kubutar daga shiga cikin riba sannan wannan yace malam za a iya dauka za a iya dauka daga wannan hukuncin wanda duk ya fara aiki bai gama ba sai ya bari ba za a bashi komai ba e wannan imamul bukhari ya dauki wannan hukuncin ya dauki wannan hukuncin kamar yadda ya zo mana a kitabul ijara cewar wanda ya shiga aiki wanda ya alkawarin zai yi aiki sannan ya saba sharaɗi na wata mudda bai cika ba to ba za a bashi komai ba saboda ita ijara aikin kodago yana daga cikin abin da ake ce ma abdul lazim wato kullar alaƙa ce da ake kullata wadda take lizumtar kowane ɗaya daga ciki ba zai warware ta ba a ganin damarsa idan ka ɗauki mutum aiki idan ka ɗauki mutum aiki kuma ya zo ya fara ba za ka ce to ai shi kenan ni na fasa ba kawai kai a kan kanka dole sai da yardarsa kamar yadda shi ba zai ce na fasa aikin ba sai da yardar na farko idan kowanne daga cikinsu ya warware ba tare da ɗayan ba idan shi mai ɗaukar aiki ya warware ba tare da yadda wanda ya ɗauki aiki ba to abin da ya ce zai bayar ya lalace shi idan shi kuma wanda aka ɗauka ya warware ba tare da yadda wanda ya ɗauke shi aiki ba to aikin da ya tafi a banza ba zai ci komai ba na'am ba ja'ala ba ja'ala ita daban ce in aikin sai idan ka samu wannan an ce maka ai ja'ala ba a iyakance mata lokaci ijara ita ce ake iyakance mata lokaci ka ɗauki mutum zai maka aikin awa goma ya yi awa ɗaya sai ce shi gaskiya ya gaji da zai iya ba to ba zai cancanci lada ba sai ya yi awa goma ne a cikin aikin ba za ka biya shi awa ɗayan ba ba za ka biya shi awa ɗayan ba in dai ka ɗauke shi zuwa ka haddade mudda za mu dawo wannan da Allah a cikin babul ijara bukhari ya ya aka ya akan wannan ya ɗauki wannan hukunci kuma wannan yadda yana daga cikin haka yake yana daga cikin dalilan martabar imam ahmad kuma ya dace da yanda aqdul ijara yake domin ijara aqdul lazim aqdi ne wanda yake wani ba zai warware shi ba kafin cikarsa to sannan yan uwa masu neman addu'a akwai wanda yake neman addu'a ya je interview har sau biyu wajen neman aiki amma har yanzu shuru yana neman addu'a Allah ya ba shi aikin yi amin Allah ya ba shi aikin yi Allah ya yassare masa akwai yan uwa da dama samari musamman da suke neman aiki Allah ka buɗa musu har da ma 'yan mata da mata zawarawa wanda su ma suna ta baki kokari da marayu a gabansu suna neman aiki Allah ka bude musu kofofin falalarka ka bude mana kofofin falalarka baki daya ka yalwata mana daga cikin arzikin mu sannan akwai wata mace da take shirin fara kasuwanci tana roƙon addu'a ai mata addu'a Allah madaukakin sarki ya sa ta fara a cikin nasara da albarka Allah ya mata Allah ya mata budi na alkhairi ya sanya abin da za ta shiga na kasuwanci din ya zamanto mabudin alkhairi ne ya mata muwafaka ya ije mata dukkan bala'i da abinki sannan akwai dan wanda yake fama da wani dan uwa shi ma yana fama da mushkila tsakaninsa da iyalinsa muna roƙon Allah ya daidaita tsakaninsu Allah ya haɗa zukatansu Allah ya kaɗe fitina a tsakaninsu abin da ya dame su har ya sa ba su samu daidaitawa ba Allah ya daidaita su Allah ya haɗa zukatansu a cikin alkhairi ya maganta musu dukkan abin da ya dame su sannan akwai alhaji hassan talhatu dan uwan wazirin dutse alhaji bashir talhatu allah ya masa rasuwa jiya da yana tafiya daga nan zuwa gida allah ya ɗauki ransa na roƙon allah maɗaukacin sarki ya gafarta masa allah ya sa aljanna makomarsa allah ya hatsar kabarinsa allah ya kura da bayansa allah ya ɗaukaka darajarsa allah ya sanya mu allah mun kuma allah ya sa mu cika da imani akwai wanda yake buƙatar addu'a a gobe yana da interview da neman aiki Allah ya bashi nasara Allah ya sa ya samu Allah kuma ya dace ya sa ya dace da falalarsa Allah ya buɗa mana falalarsa kofofin falalarsa gabaki ɗaya Allahumma la qabida lima basatta wala basita lima qabadta wala hadiya liman adlalta wala mudilla liman hadayt wala muqarriba lima ba'adta wala muba'ida lima qarrabta wala hadiya lima wala mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا وزعمائنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز اللهم اجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين